Assalamu alaikum masu yi mu ya kuke da fatan kowa ya tashi lafiya ko ya kuke dai fatan kuna nan kalau ya kwana biyu yawa yawa bidiyon mu za mu kawo muku tarihin na Umar insha Allah hasaran algaita ne insha Allah cikin bidiyon mu yau za ku kalla insha Allah yawa idan kai ba kwani ka biyo mu har karshen bidiyon ka ga yadda muke yi ba tare da wani lokaci ba yauwa da farko za ka shiga akan youtube zan shiga kamar haka yauwa wannan shi ne kwanakin baya mun sake shi yauwa kafin nan da ka yi mana subscribe nan kuma ka yi mana latin kamar haka nan kuma ka yi sharing zuwa ko group da abokanka su ma su amfana idan mun ɗaura bidiyo ko kuma in kana buƙatar fina-finan indiya Hausa to za ka tuntuɓi lamba nan insha Allah za ka samu ƙarin bayani akan group din ko kuma za ka samu ƙarin bayani insha Allah za ka taba nan kamar haka yauwa wannan shine ne yanayin jirgin za ka taba kamar haka Yauwa idan kallo kake bukata nan za ka taɓa insha Allah nan. In kuma download kake bukata nan za ka taɓa kamar haka. Kamar haka za ka taɓa. Yauwa idan ka danna nan insha Allah za ka ga akan wayanka ba tare lokaci ba za ka yi kallo kuma. Yauwa yau nan za mu tsaya sai Allah ya hada mu bidiyo nan gaba ina muku fatan alheri.